Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Rashin ayyukan yi ko jarin tsira kasuwanci wata matsala ce da ke ɗaga hankulan masu bukata ta musamman a Ghana. Ƙasar da ke samun bakuncin ɗumbin na ƙasassun ƙasashen Afirka ta yamma da nufin samun rayuwa mai inganci. Kamar yadda za a ji a wannan rahoto na wakilin sashen Hausa a Kumasi Hamza Adam, waɗannan mutane sun buƙaci hukumomi da ma al'umma su dubi wannan lamari don fitar da su daga harkar bara. Wataƙila ma a nan gaba su taimaki wasu mabukatan na daban. Kumasi na daga cikin garuruwan da nakasassun da suka fito kasashen waje musamman yankin Hausawa da suka hada da Najeriya da Nijar da dai sauransu suke da zama to sai dai banda sana'ar su ta bara nakasassun sun nuna damuwar su bisa abin da suka ce an mai da su tamkar saniyan ware a duk lokacin da aka iso da wani abin tallafi ko kuma abin da zai inganta rayuwar masu fama da nakasa masu zama a Ghana Aminu Yaro da ya shafi fiye da shekaru goma yana Ghana ya ce ko shakka babu gwamnati da ma wasu kungiyoyin zaman kansu ba sa taimaka musu. ne mutum mutumin Nijar ne, ya fita Nijar ne. Lalle gaskiya ne abinda muke gani dai mu ganin yawanci kamar tallafi an zo a taimaka ma guragu ko da wani kaya ko wani aiki haka gaskiya mu dai nan guragun da muka yi to Nijar ko Najeriya ko ne kasashen Mali menene haka yawanci mu ba mu samun irin wannan abin ba. saboda shi ma gwamnati ko shugabanni in wani abu ya tashi irin haka ma neman a taimaka mana a sa mu cikin wannan abin ko da wani koyon aikin hannu ne ko wani taimako na sana'a ko wani shagunan da an ka bude za a taimaka ma guragu kasuwa ga wurin da za su aiki don mu a gani a yi mai yan kasa in an bude sabon kasuwa a cire shagogin shaguna a ba yan kasa amma mu dai gaskiya ba mu samu mu ma kuma neman irin wannan tallafin saboda mu ma mu dogara a kanmu. Duk da cewa yana taya abokansa masu fama da nakasa a gane murnar samun kyaututtuka ciki har da abubuwan da za su sanya su dogaro da kai. Lawal Aliyu dan jihar Kebbi tarayyar Najeriya na bukatar da su kuma a taimaka musu domin su ma su yi dogaro da kai ba tare da sun isa bakin titi ba. Da eh, gaskiya kamar yadda na ji ana bawa tallafin ƙasa duk da yake ba na samu amma abin da yana min daɗi da sauransu amma a akasarin abin da nake ji da a ce da ko da zai yi na iya samu wani tallafi da kamar yadda ake bawa 'yan Ghana. Ina buƙatar tallafi da dama wanda yake za a iya tallafa min ko na koyon sana'a ko kuma wani wata hanya wadda yake zan samu sauƙin rayuwar da muke ciki. To ko shin akwai wani matakin da ya kamata da masu fama da nakasa da suka kasance 'yan kasashen waje su dauka domin a ringa waiwayen su da idanun rahma? Wannan ne tambayar da na yi ma Malam Abdulbasit Muhammad daya daga cikin makafi kana mai fafutukan ƙara hakkokin makafi a Ghana. Masu yawanci muna kebanta kanmu da Allah da ke shafi kasa abu da yawa ba mu kawo kai duk da cewa Allah ya yi ka na kasa ba shi ke ba za a yi a dama da kai ba kai ma ka kawo kanka. shine association shiga irin kungiyar kungiyar da ake bubbudewa don gwamnati shi bai deal da individual mutum da ya kaman kai kana zaman kanka ka je kana yi akwai taimako da ya yi wa ba ka samu wa'in suka sani da za su jagorance ka ba sai ka ga an bar ka a baya duk dole ka yi korafi kai ka kaman disability common fund duk da cewa baya zuwa inda muke so to amma rashin sanin disability common fund na nan ma kawai wani ciwo ne kuma an yi shi ne musamman sabida na idan gidansu to mu shawaran da muke su hada kansu in suka yi shi kamar association wato kungiya kenan su bar a san su su register kansu su cire executive wani abu na nan ne mutane daya biyu uku su su za su walare su insha Allah kuma bukatar su zai biya. To sai dai a nasa kokari na ba da gudunmuwa wajen taimakon masu fama da nakasa musamman waɗanda hito daga kasashen waje wani ɗan jarida a Kumasi Yusuf Abdulganiyu Ishola mai jagorantar kungiyar Shola Foundation ya taimaka mana kasassu da kayan abinci tare da kuɗaɗe. To sai dai yayin jawabinsa bayan gabatar da kayan abincin ya ce nakasassu na da bukatu masu yawan gaske musamman hannun jari ko kuma a koyar da su sana'o'in da zai sanya su dogaro da kai akasari suna neman a koya musu sana'an annu suna neman a ba su jari suna neman a ba su kudi su yi aiki suna neman a sa su cikin aiki saboda yadda za a yi su iya mai suna taimakon kansu da kansu ba sai kullum an taimaka musu ba suna bukatan a koya musu sana'an annu suna bukatan a saka su cikin aiki a saka su cikin masana'antu a koya musu yadda ake tafiyar da harkoki da yawa su ma su shiga ciki suka cewa su ma mutane ne abinda kowa ke yi su ma suna iya yi to abin da suke bukata kenan wannan abinci da muke basu ko muka basu mun dai basu ne amma muna ganin mafi eh, kyau abin da ya kamata mu musu shine mu basu sana'a cikin ikon Allah. Sa'an nan kuma muna kiran sauran ma'aikatu da kungiyoyi da cibiyoyi su ma su koyi da irin wannan abin To masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugabannin na kasassun kasashen waje da ke Ghana da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.